bayan kwashe watanni ana tattaunawa mai zafi da ta kai ga barazanar yajin aiki daga gamayyar kungiyoyin kwadago a najeriya a ƙarshe dai an cimma yarjejeniya a kan tsari na aiwatar da sabon albashi ga ma'aikatan gwamnatin ƙasar wanda tun da farko gwamnatin ta yi masa alkawarin za ta ƙara masu albashin ya kasance mafi ƙanƙanta ya kai naira dubu talatin amma kuma ta zo tana jan ƙafa akan al'amarin sanata chris ingige shine ministan kwadago da ingantuwar aiki na najeriya ya bayyana irin yarjejeniyar da suka cimmawa ya ce taron da muka yi mun amince da ƙarin albashi na ma'aikaci mafi kankanta da ke mataki na ɗaya na naira dubu talatin amma ma'aikatan da ke mataki na bakwai an masu ƙarin kashi 23 cikin ɗari, mataki na takwas su ma sun samu kari na kashi 20 waɗanda ke mataki na tara kuwa kashi 23 suka samu sai mataki na goma zuwa sha hudu a masu ƙarin albashi na kashi sha shida yayin da ma'aikatan da ke mataki na sha biyar zuwa sha bakwai wato ƙololuwa aikin gwamnati a najeriya kenan suka samu ƙari na kashi goma sha hudu yarjejeniyar da muka cimma cimmawa kenan ko yaya ma'aikatan suka ji da wannan ƙari da aka yi masu ya zuwa yanzu ga ra'ayoyin wasu ma'aikata a nan birnin abuja alhamdulillah da daidaiwa da ana jira wannan karin albashi ta tabbata za mu ci alhamdulillah mu dan gamsu amma gwamnati da su bari wasa da zukatun mu masu aikin abin murna ne sun yarda cewa za kara albashi amma me abin bakin cikin a wurin wannan ba abu ne da ya kamata wata biyu wata uku wata hudu ana tattauna a kai ba tuni kungiyoyin kwadago suka nuna amincewarsu da ƙarin da aka yi bayan kwashe lokaci suna tattaunawar da suka kammala da karfe biyu na daren juma'an nan ga kwamar nasiru kabiru na kungiyar ulc da suka fice daga tattaunawar ya ce dama ai abu ɗaya suke nema na a yi masu adalci. Abin da ya kama matakin gwamnati na ɗaya zuwa bakwai abin da muke kira wa level 1 to 6 mafi kankantan albashinsu bai ma kai wannan dubu talatin ɗin ba abin da muke magana a nan shine abin da aka cimma shine mafi kankantan dubu talatin a yi kokari a aiwatarwa ma'aikatan najeriya su samu cin gashin abin da ake so a ciki to sai dai ana nuna damuwa da fuskantar hawa farashin kaya abin da zai shafi daukacin al'ummar najeriya da a yanzu ta kai miliyan ɗari biyu maimakon ma'aikata da ba su kai miliyan ɗaya ba da suka amfana da wannan ƙari a yanzu ko menene tasirin wannan da ma yiwuwar samuwar hakan a Najeriya da tattalin arzikinta duk da ficewa daga koma baya har yanzu masu karamin ƙarfi ke nuna cewa suna faji a jiki. Malam Yushau Aliyu masanin tattalin arziki ne da ke Abuja. To karin albashi a ƙasa yana iya jawo hawan farashi idan ya haɗu da abubuwa waɗanda suka tada farashi a cikin ƙasa musamman idan aka yi ƙarin haraji domin a biya albashi to ai abin bai taka kara ya karya ba saboda ba zai canza rayuwar ma'aikatan ba saboda haka abin da ba zai iya canza rayuwar ma'aikata ba ba zai sa su fita daga yanayin da suke ba zuwa wani yanayi sai dai kasuwan za ta samu bakuncin sababbin kuɗaɗe wanda kuma ba zai ɗore ba. Shekara ta 2011 ne dai rabon da a wa ma'aikatan gwamnatin Najeriya karin albashi abin da ya saba wa ƙa'ida ta yi musu ƙari bayan shekaru biyar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.